bismillahi walhamdulillah wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yan uwana da muka saba haduwa da ku ta wannan tasha mai albarka da fatan Allah ya mana jagora zuwa ga abin da yake so ya kuma yarda da shi lallai muna yin darasi ne ko jerin darussa kan azumi ta fiskan bayanin hakikaninsa da hukunce-hukuncensa da kuma abubuwan da suke lalata shi mun yi darussa da yawa a baya sa'an in muka kula za mu ga cewa shi ma watan azumi mun zo kan matsaloli da suke ƙarshe-ƙarshensa ta yadda a karatunmu na baya mun tattauna kan falalan kwanaki goban ƙarshe da yadda ake umurtan mutane cewa su zabura su zage damtse su ƙara tsayawa sosai wajen bautawa Allah subhanahu wa ta'ala su azumci nisa su yi ƙoƙarin yin itikafi a dararen waɗannan goman ƙarshe ɗin su lazimci masallaci su yi ta bautawa Allah subhanahu wa ta'ala da yin sallolin dare karatun alkur'ani zikirori addu'o'i istighfari da tuba kai abin da aka so ma shine bawa ya rinka raya waɗannan dararen kwanaki goma ƙarshe ɗin ya zama a cikin dare gaba ɗaya bai barci ba yana yin wannan bautan ko wancan kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan goma ƙarshe ya shiga shikenan kuma sai ya nisanci matansa ya kusanci ubangijinsa subhanahu wa ta'ala ya raya darensa gaba ɗaya su ma kuma ya tashe su iyalan nasa da matansa ya tashe su domin su samu alherorin da ake samu a cikin waɗannan darare masu albarka maganan mu ya kai ga magana akan lailatul qadr mun yi faffaɗan magana akan wannan dare da yadda yake kasancewa a cikin goman ƙarshe aka fi zatonsa kuma a cikin wato tara da zai rage ko bakwai da zai rage musamman kuma a ranaku na mara 23 25 27 da 29 mun yi bayanin cewa ingantaccen maganan maluma da cewa suna da maganganu da yawa kan yaushe lalatul qadr yake kasancewa shine yakan kasance a kwanaki na mara kuma baya kasancewa a dare guda ɗaya sananni a dukkan shekaru wannan shekaran ta yi ya kasance 27 wani 25 wani 27 wani 23 wani 27 wani 21 wani 27 wani 29 a takaice an fi dai zatonsa a 27 kuma an fi zatonsa a kwanakin mara amma yakan iya canzawa ya zama da tara ya zama da bakwai din ya zama da biyar ya zama da uku to dai wannan shine ingantaccen magana baya lazimtan dare ɗaya a cikin a dukkan shekaru yakan canza kuma mun tattauna kan matsaloli da yawa da suke da alaƙa da tsayawa da jajircewa da jurewa wajen neman dacewa da lailatul qadr wadda kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kama qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi yayi wannan tsayuwan yana mai imani da Allah yana mai imani da gaskata Allah kan abin da Allah ya tanada na sakayya mai kyau ga wadda ya tsaya a cikin wannan dare sannan kuma ya haka yana neman ladansa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba don riya godon ya nuna mutane shi mai tsayuwan dare ba ne da burinsa shi ne tsira a wajen Allah subhanahu wa ta'ala in dai ya yi haka sawa'un ya ga alamomi da suke nuna masa cewa wannan shine lailatul qadr ko bai gani ba in dai har ya tsaya cikin wannan daren da waɗannan sharuɗan ya san daren shi ne daren ko kuma bai gano haka ba Allah subhanahu wa ta'ala zai gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa to mun tattauna kan wannan matsalan sai muka ce in Allah ya kawo mu darasi na gaba za mu fara magana akan abin da ake kiransa zakatul fitr ƙarshe ƙarshen ramadan an shar'anta mana fiddakai zakkan fiddakai kamar yadda hausa suke kiransa da shi wato wani nau'i ne na zakka wadda ake yin sa wa rayuka ba wa dukiya ba duk wadda Allah ya kai shi Ramadan namiji ne ko mace babba ne ko yaro ɗa ne ko bawa ana neman idan mutum ya azumi a ƙarshen azumi ɗin nan za a ƙirga yawan mutanen da suke gida wadda ke ciyar da su sai ya ba da zakkan kowanne daga cikinsu kasancewan azumi ya zo ƙarshe za mu tattauna kan wannan matsala ɗin zakatul fitr za mu tattauna wato kan hukuncinta shin wajibi ne a yi wannan zakar shin ba wajibi ba ne za mu ji za mu tattauna kan hikiman bayar da ita sa'an nan daga wani jinsi ake fitar da ita shin daga cikin nau'in abinci ne ko kuma kuɗi ake bayarwa za mu ji miƙdaru gwargwadonta lokacin wajabcinta yaushe take zama wajibi a fitar da ita da kuma ba da ita lokacin wajabcinta da lokacin ba da ita kenan dai sanata kallam an hukmi hawa hikmati hawa jinsi hawa miƙidari hawa waqti wa waqti wujubiha wa daf'iha wa makaniha gurbin da ake ba da ita a takaice waɗannan matsalolin su ne matsalolin da za mu tattauna a wannan darasi la'alla kuma da darasi da ke biye da shi amma dangane da hukuncin wannan zakka to mu sani zakkan fidda kai wadda ake yin sa a ƙarshen ramadan faridatun faradaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alal musulmi farilla ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya farlanta shi akan musulmai Allah subhanahu wa ta'ala ya farlanta mana azumi manzansa kuma sallallahu alaihi wasallam ya farlanta mana ba da zakkan kai idan azumin ya zo ƙarshe duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya farlanta shi ko ya yi umarni da shi to hukuncinsa shine hukuncin abin da Allah subhanahu ta'ala da kansa ya farlanta shi ko kuma ya yi umarni da shi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya yin magana tare da son zuciya ya yi magana sakamakon haka zuciyarsa ya so ko haka ya ga dama a'a yana yi ne sakamakon wahayi da ubangiji ya masa wahayi na zahiri wahayi da ake turo mala'ika da shi kamar na ƙur'ani ko kuma wahayi na sunna wadda ake masa ilhama ko kuma a turo masa mala'ikan da wannan wahayi takaice duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana umarni ko ya farlanta shi to yakan ɗauki hukuncin abin da Allah da kansa subhanahu wata'ala ya umarni ya farlanta shi me yasa saboda Allah yana cewa man yuti'ir rasula faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza duk mutumin da yayi biyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya sani yayi biyayya ma Allah duk kuma wanda ya juya baya ya ƙi yin biyayya ga umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya taɓe kuma ba a turo annabi sallallahu alaihi wasallam don ya kiyaye irin waɗannan mutanen ba wata ayar Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira duk mutumin da ya zama yana gefe ya bar annabi sallallahu alaihi wasallam a gefe ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhalin kuma shiriya ya bayyana masa daga Allah daga manzonsa sallallahu alaihi wasallam ya kuma bi turbar da ba ta muminai ba ya kiya bi hanyar sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina to wannan kam Allah zai jibintar masa da abin da ya jibinta kuma zai shigar da shi cikin jahannama tir da makoman bawa ta zama wutar jahannama wannan yana nuna cewa umarni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi dole a bi in ana so a tsira ana so kuma a kubuta daga fada jahannama haka kuma duk hani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hani to ana so mutum ya hannu da haninsa kada ya saba masa wannan ne hanyar tsira kawai wata aya Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu duk abinda manzo wannan manzo ya zo muku da shi ku kama shi ku damƙe shi ku yi riko da shi ku yi aiki da shi duk abin da kuma wannan annabin ya hane ku to ku hannu da waɗannan dalilan da wasunsu muke fahimtar cewa duk umurni ko kuma farlantawa da aka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yakan ɗauki hukuncin farlantawan Allah subhanahu wa ta'ala don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi ya farlanta wa mutane su ba da zakatul fitr a ƙarshen ramadan وهي فريضة على الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين بعد زكاة في الدكي فرلاني ga mutum mai girma mutum babba haka ba yaro ba haka kuma farilla ne a fitar da wannan zakkan ga yaro farilla ne a fitar da shi ga namiji da mace da ɗa da bawa daga cikin musulmai kowane musulmi sawa'un ɗa ne ko bawa namiji ko mace babba ko ƙarami to farilla ne in shi zai iya fitarwa ya fitar wa kansa saboda yana da iko yana da hali in kuma ba shi da iko yana ƙarƙashin wani ne to farilla ne akan wadda yake kula da shi yake ciyar da shi ya fitar masa da zakatul fitr kamar yadda abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma yake cewa ɗaya daga cikin sahabban manzon allah sallallahu alaihi wasallam masu girma daga umar ibn al-khattab yace farada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri min ramadana sa'an min tamrin aw sa'an min sha'irin على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين abdullahi bin umar yake cewa manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ya farlanta fidda zakatul fitr a watan ramadana menene zakan nan ko menene gwargwadonsa menene gwargwadon wannan zakan shine sa'an min tamrin za a fitar da sa'i guda na dabino ko kuma sa'i guda na sha'ir za a fitar da shi a bayar gabawa wato a fitar a madadin bawa ko bawan ya fitar ya bayar da kansa in yana da hali ko kuma shugabansa ya fitar masa a takaice farilla ne akan bawa farilla ne akan ɗa farilla ne akan namiji farilla ne akan mace farilla ne akan mutum ƙarami iyayensa manya su fitar masa haka kuma farilla ne akan babba ya fitar wa kansa matukar sun kasance musulmai shi wannan hadisin imamul bukhari ya ruwaito shi haka kuma muslim imamul bukhari 1440 yayin da muslim kuma 1984 musani la tajibu zaka عن الحمل الذي في البطن إلا أن يتطوأ بها أو يتطوأ بها فلا بأس ana yin zakkan nan ne ga mutanen da suka fito duniya rayayyu ko da ko yau aka haifi yaro to amma shin ɗa da ke ciki shi ma wajibi ne iyayensa su fitar a madadinsa shine maluma suke cewa kamar da malam muhammad bin salihu usaimin yake cewa la ta jibu anil haml ba wajibi ba ne a fitar ga yaron da yake ciki wato iyaye su fitar wa 'ya'yansu da suke waje wadda aka haife su sa'annan su fitar waɗanda suke ciki wadda ke ciki wannan ba wajibi bane a kansa waɗanda aka haife su ko da yau aka haife su waɗannan wajibi ne a kansu saboda faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko faɗin ibn Umar yana haka hakaito farlantawan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yayi ce wasu saghiri wal-kabiri min musulmi. muslimin ɗin din ko da yau aka haife shi ya shiga cikin saghir yayin da wadda kuma ke cikin mahaifiyarsa shi wannan ba wajibi ba ne a fitar masa illa an yi taƙawwa biha fala ba'as sai dai in an yi nufin a bayar da zakatul fitr na wannan ɗa da ke ciki ɗin to a nan kan ba laifi amma a ce wajibi ne akan iyayensa su fitar da zakan ga ɗan da ke ciki wannan kan ba wajibi ba ne saboda faƙar kana amirul mu'minin usman radiyallahu anhu yukhrijuha anil haml khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Uthman ɗaya daga cikin khalifofinsa khalifa na uku ya kasance yakan fitar wa kansa ya fitar wa 'ya'yansa da matansa da duk da suke ƙarƙashinsa kai yakan ma fitar da wannan zakar ga ɗansa da ke cikin mahaifiyarsa wato ga ɗansa da ke cikin matarsa Usman ya kasance yakan fitar da wannan zakar ga ɗansa da ke cikin matarsa wadda ba a riga aka haife shi ba don haka in aka so a yi ta a fitar wa yaron da ke ciki wannan abu ne mai kyau amma mu sani ba wajibi ba ne sa'an nan mu sani wa ya jibu ikhrajuha an nafsihi wajibi ne mutum ya fitar da zakkan ya bayar a madadin kansa ya ce wannan zakkana ne ni a matsayina na mai gida wa kazalika amman talzamahu talzamuhu ma'unatuhu min zaujatin aw qaribin idza lam yastati'u ikhrajaha an anfusihim haka idan mutum matansa da duk danginsa kowa zai iya fitar da zakan a kansa to ya sani kowa an wajabta masa wannan kowa ya fitar da shi wa kansa idan kuma matan mutane ba su da halin da za su fitar da shi wa kansu ko kuma wasu daga cikin dangin mutum ba su iya fitar wa kansu ba kuma shi wannan bawan Allah shi ne waɗannan mutanen suke ƙasansa suke ƙarƙashinsa shi yake ciyar da su shi yake tufatar da su shi yake kula da rayuwansu to irin waɗannan mutanen matuƙar ba za su iya fitarwa wa karan kansu ba sai ya zama wajibi ne akan shi wannan mai gidan ya fitar wa kansa ya fitar musu amma in za kowa zai iya fitar da shi wa kansa to shi kenan wajibi ne akan sa ya fitar wa kansa ɗin fa in istata'u fal aula an yukhrijuha an anfusihim saboda hadisin yana nuna cewa an farlanta ga namiji an farlanta ga mace an farlanta ga yaro an farlanta ga babba an farlanta ga bawa an farlanta ga ɗa sai zama inda za su iya din abin da ya fi shine kowa ya fitar da shi wa kansa li'annahumul mukhatabuna biha aslan saboda su ne shari'a ta yi umarnin cewa kowa ya fitar ya sauke wannan faralin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya farlanta wala tajibu illa ala man wajadaha fadilatan za'idatan amma yahtajuhu min nafaqati yawmil idi wa lailati wata matsala kuma shingawa take wajaba wani marashi ne gaba daya wani talakan kayau ne ba shi da komi irin wannan mutumin wadda ya zama ba shi da abin da zai ci a yinin idi idin azumi da kuma daren idi din ba shi da abin da zai ci to irin wannan mutumin shin wajibi ne kuma ya nemo abin da zai ba da wannan zakkan maluma suke cewa zakatul fitr ba ta waje ba sai ga mutumin da ya mallaki abin da zai ci a daren idi da yinin idi yana da abin da zai ci a daren idi da yinin idi sa'an nan yana da wani abu ƙari akan haka sai a ce to wajibi ne a kansa ya ɗauka daga wannan ƙarin ya bayar a karan kansa da kuma waɗanda suke ƙarƙashinsa. amma in ba shi da komi sai mu ce to ai shi ne ma ya cancanci in aka fitar da zakan a bashi saboda buri ko hikiman fidda ita din shine dukkan musulmai su zama sun daidaita wajen farin ciki da daren idi da yinin idi ta fiskar wato suna da abin da za su ci ba sai sun fita a ranar idi ko daren idin suna ta fafatawa suna ta buga-buga suna ta neman me za su kawo wa iyalansu na loman da za su rayu a kansa ba a takaice wadda ke da abincin da ya karu akan bukatansa na yinin idi da ran idi to shi ne zakan ta waje ba a kansa wadda kuma ba shi da kamar haka din to mu sani idan aka fitar da zakan shi ne ya cancanci a ba shi wannan zakka din wala jibu illa alaman waje da ha wadda ke da wannan abin da zai bada zakan fadilatan za'idatan wala ta tajibu illa alaman ala man wajadaha fadilatan za'idatan amma yahtajuhu min nafaqati yawmil idi wa lailatihi ba ta zama wajibi sai ga wadda ya mallaki wannan zakkan fiye da bukatansa na yinin idi da daren idi fa in lam yajid illa aƙalla min sa in sa'in akhrajahu liqawlihi ta'ala to wani kuma zai zama bayan abin da zai ci a yinin idi da daren idi abin da ya mallakan bai kai sa'i ba ba shi da abin da ya wuce sa'i bayan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam faradaha sa'an min sha'irin aw sa'an min tamrin alal abdi wal hur an ce sa'i ɗaya za a ba shi kuma wannan ba shi da shi sai ƙasa da sa'i rabin sa'i to ya zai zai bayar da rabin sa'in ko kuma kawai ya rike shi shi ta faɗi a kansa sai a ce a'a ya ba da abin da ya mallaka na rabin sa'in bayan dai abin da zai ci a daren idi da yinin idi ya ware shi gefe guda sai ya zama ya saura a wajensa cewa yana da rabin sa'ina na biyu ko rabin sa'ina sha'ir ko na dai abincin mutane a yankinsu to shikenan sai ya ɗauka ya bayar saboda faɗin Allah fattaqullaha mastata'tum kuma faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum Allah subhanahu wataala yana cewa ku ji tsoron Allah gwargwadon istita'anku gwargwadon ikonku ba a ce mutum sai ya yi abin da ba shi da iko a kansa ba ya je ya ciyo ba rabin sa'i ya hada da sa'in da rabin sa'in da ke wajen sai bayar ya ce wannan shine rabona ba sa shi haka ba sai bayar da abin da ya sauka a sa sauran kuma Allah ya gani masa kuma faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan na umarce ku da wani umarni to ku zo wannan umarnin ku aikata shi gwargwadon ikonku to wannan dai dangane da hukuncin zakatul fitr da cewa takan wajaba ga namiji da mace babba da yaro ɗa da bawa daga cikin musulmai duka wajibi ne a kansu kowa in ya samu iko ya bayar wa kansa in kuma mutum ba shi da iko sai ya zama wadda ke ciyar da shi yake kula da ɗawainiyarsa da kuma tarbiyyarsa zakan irin wannan mutum ya waje wajaba akan wancan wato akan mai ɗaukan ɗawainiyarsa sai kuma matsalan shin wadda ke cikin mahaifiyarsa shi ma wajibi ne a cire masa muka ce wannan ba wajibi ba ne a cire masa haka kuma marashi wanda ba shi da komi talakan kayau ba shi da abin da ya fi bukatansa na yinin idi da daren idi abin da yake da shi yana da abin da zai ci a idi daren idi ko yinin idi amma ba shi da abin da ya karu akan haka to shin shi ma zai bayar tunda wannan ba shi da hali ba wajibi ba ne a kansa wajibcin ya sauka a kansa har ma muka ce shi ne ya cancanci in an cire zakan a ba wa irinsa sai kuma mutum na gaba wadda shi kuma abin da ya mallaka bayan abin da zai yi bukata da shi a yinin idi da daren idi shi abin da ya mallaka bai kai sa'in da aka faɗa ba yana da rabin sa'i ko ɗaya bisa hudun sa'i ko uku bisa hudun sa'i ko wani abu makamancin wannan muka ce shi ma zai ba da zakkan abin da ya mallaka ɗin saboda faɗin Allah subhanahu wa ta'ala fattakullaha mastata'tum da kuma faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum da kuma irin su la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha yanzu abin da zamu tattauna bayan jin hukuncin zakatul fitr shine hikimar ba da wannan zakka din me yasa aka ce idan mutum yayi azumi azumin ya zo ƙarshe ya fitar da zakka wa karan kansa da waɗanda suke ƙarƙashinsa ya bayar a madadinsu hikimar za ta koma zuwa ga su talakawa da za su amfana da zakkan za ta koma zuwa ga shi mutumin da ya ɗauki zakan ya bayar kamar yadda za mu ji bayani ɗin takaice ɗaiɗaikun mutane sawa'un wadda ya ba da zakkan ko kuma wadda aka ba shi zakkan da kuma jama'a da al'umman musulmai hikimar takan koma wa ɗaiɗaikunsu da kuma al'umman musulmai a jama'ancensu. amma hikmatuha fa zahiratun jidda fa fiha ihsanu ila al-fuqara akwai kyautatawa shi talakan da ya karbi wannan zakkar wa kaffin lahum ani su'ali fi ayyamil id idan suka sami abin da za su ci a idin su da daren idi da yinin idi sai ya zama wannan din ya hana su su zo suna roƙo a kwanakin da ake farin ciki ake idi kamar yadda kake farin ciki da idi kai ɗinke-ɗinke kake cin abincin da ka so nau'in da ka so a lokutan da ka so to kuma ya kyautu ka farantawa 'yan uwanka musulmai talakawa rai su ma ka ba su abin da za su ci a daren idi da yinin idi a takaice akwai kyautatawa fakirai akwai kuma sanya su cikin farin ciki da kuma wadacin da zai hana su roƙon mutane a kwanakin idi kwanakin farin ciki saboda mai. liyushariku al-aghniya'a fi farahihim wa sururihim bihi wa yakunu idan lil saboda su ma talakawa fakirai da basu da komi su yi tarayya da mawadata cikin farin cikinsu saboda hadisi ya bayyana cewa lissa'imi farhatani ya farahuhuma mai azumi yana da farin ciki guda biyu da zai yi su na farko idan aftara fariha bi fitrihi idan mai azumi ya kai lokacin karya azuminsa wato rana ta faɗi a lokacin sai ya yi farin ciki saboda Allah ya taimake shi ya sauke bautan nan da ke kansa kamar yadda Allah ya nemi a sauke sai ya farin ciki a lokacin iftar ɗinsa wannan ma'ana ɗaya kenan ma'ana na biyu na faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam idza aftara fariha bi fitrihi shine idan azumi gaba ɗaya ya ƙare watan azumi ya tattare ko matsansa ya juya aka shiga yini ko kwanakin da ake yin farin cikin idi wanda za a ci aftar sa'imu da kulluhum sai zama masu azumi gaba ɗaya sun zo lokacin da za su yi iftari sun zo lokacin da azumi ya ƙare gaba ɗaya sai idi sai kuma a shiga sauran kwanaki na shawwal to a wannan lokacin ma sai ka samu mai idi yana cikin matsanancin farin ciki na cewa Allah ya taimake shi ya gama azumin sa na Ramadan kwana 30 ko kwana 20 cikin me cikin yardan Allah cikin taufikin Allah Allah ya datar da shi ya kasance cikin bayan Allah da suka kammala ibadansu haka kuma idan mai azumi ya haɗu da ubangijinsa aka ba shi sakayya da aka tanada ga masu azumi nan ma sai ka samu mai azumi yana ta farin ciki to a takaice dai lokacin da su mawadata suke farin ciki da zuwan idi da kuma karewan azumi lafiya to ana so su tara ko kuma talakawa fakirai su ma su yi tarayya da mawadata ɗin cikin farin ciki da kowa yake yi a idi saboda dukkan musulmai su kasance cikin wannan farin ciki ɗin wai kunu idan liljami. wa fiha alittisaf bi khuluq al-karam wa hubbul muwasat yana daga cikin hikimomin a bada zakatul fitr ya zama dukkan musulmai sun siffanta da sifa na karam kyauta takaice hikimomin bada wannan zakkan dai a fili suke ta bangaren talakawan da za su karbi zakkan. da kuma ta ɓangaren mawadatan da za su ba da zakkan da kuma ɓangaren al'ummar musulmai gaba ɗaya a cikin waɗannan kwanakin saboda ƙurewar lokaci za mu tsaya a nan idan muka zo za mu ci gaba da bayanin hikimomin da ya sa shari'a ta farlanta wa mutane ba da zakatul fitr a ƙarshen ramadan wallahu alam wa salli allahumma wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu